hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 18 ga watan disamba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 39 daga cikin jerin girkawa tukan littafin hikmatun na tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne da ke tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimtar da ya faru tsakanin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda rigingimun da suka zama sanadiyar rabuwar kan mutanen baya waɗanda yanzu ake cewa musulmai dan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna cikin babin da ke bayani akan khalifancin sayyidina ali dan abi talib wanda shine amirul mu'minina halifa na hudu daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka fi da suna al ar rashidun Allah ya kara masa yarda gaba daya mun ji waye sayyidina ali sunansa da dangantakar shi da kuma su waye matan da ya aura za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa auladu 'ya'yan sayyidina ali suwa ne ne 'ya'yan sayyidina ali radiyallahu anhu azzuku daga cikin 'ya'yan shi mazaje akwai alhassanu alhussainu muhammadun al'akbar ubaidullah abubakrin al'abbasu al'akbar uthmanu ja'afarun al'akbar abdullahi yahya aun umar al'akbar muhammadun al'ausat muhammadun al'asghar waɗannan su ne suna 'ya'yan shi mazaje hassan husaini muhammadu babba akwai ubaidullahi akwai abubakar akwai abbas babba akwai usmana akwai ja'afar babba akwai abdullahi akwai yahya akwai aunu akwai ainihin uh, umar babba akwai muhammad na tsakiya akwai muhammad karami 'ya'ya goma sha hudu maza sannan a cikin mata akwai zainabu al-kubra ummu kulfum Alkubra, kubra ruqayya ummu al-hasani ramla Alkubra, kubra ummu hani'in maimuna akwai zainabu sughra akwai ramlatu sughra akwai ummu kulthum sughra akwai fatima akwai umama akwai khadija akwai ummul kiram akwai ummu salama akwai ja'far akwai jumana akwai nafisa ummu ja'far ko na'am ummu ja'far sai kuma jumanatu sai nafisa zaka ji gashin ƴaƴa ne ranka kaf wajen guda 20 da wani abu 33 ko na'am barakallahu fi wannan duka ƴaƴan sayyidina ali ne ƴaƴan mutum ɗaya ne daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda haka sahabbai suka haifan ƴaƴa ba sa wasa da haihuwa domin ita ce albarka ainihin aure kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi ranar kiyama yawan al'umma kamar da suka tabbatar zaka ji wasu an kira su suna akbar wasu asgar wasu ausar wato sukan yi haka ne ko dai ya zama akwai mutane masu irin sunan waɗanda suke fiye da mutum ɗaya sai a kira wannan babba a kira wannan matsakaici to Allah jama'a ku saba da kashoyin ku don Allah za ku shigo wuraren don Allah baya daga cikin tarbiyya mutane su tawoyi suna rinkin muna karatuka kuna jan hankali mutane don Allah ya kamata mu dinga sabawa akwai kuma wanda zai zama watin wani karami ne ko kuma an taba sa wani sunan yaro sai a maimaita wa wani sunan ko wani abu makamancin haka ko ishara ga asalin wanda aka sanya wa sunan ko kuma duk babu haka ma za a iya kira mutum da irin wannan sunan ba dan akwai wani karami ba kamar khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha da ake ce mata al-kubra babu wata khadija sughra al-kubra din kawai lakabi ne nata da ake mata ainihin take da shi Allah ya samu dace fada'ilu darajojin sayyidina ali yumkinu taqsim fada'il ali radiyallahu anhu ila thalathati aqsam zai iya yiwuwa a rarraba darajar sayyidina ali zuwa gida uku za a tattauna matsala dangane da darajojin sayyidina ali ta fuska guda uku awalan fuska na daya fada'ilu khassa bihi darajojin shi na musamman waɗanda shi kadai aka samu yana da su thaniyan na biyu fada'ilu lahu ma'a alil bait wasu darajojin wanda yi tarayya da sauran dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da darajojin thalisan na uku fada'ilu lahu ma'a amati sahaba akwai kuma wasu darajoji waɗanda shi da sauran sahabbai sun yi tarayya a kansu awwalan al-fada'ilul khassa bihi abu na farko ga bayani dangane da darajoji na musamman waɗanda sayyidina ali yake banta da su ha daga ciki an abi hurera ta kala daga sahabi abu hurera Allah ya kara masa yadda ya ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa Ala’ari wasallama yau ma khaybar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranar yakin khaybar yace la utiyanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu manzan Allah ya ce gobe in Allah ya kai mu zan bayar da tutan wannan yaƙi na musulunci ga wani mutum wanda mutumin yana son Allah da manzan Allah su da salama kuma shi ma Allah da manzan shi suna son shi sai na umar ya ce wallahi ban taɓa kwaɗayin shugabanci ba irin ranar a sassaban fari kowa ya zai tsaya a gaban wato tantin da aka fa manzan Allah su da salama ya kwara da aka maza ya maza an tashi lafiya kowa yana so a gai don shi a bai shi ba wai dan shugabancin ba a dan wannan fallar da ke ciki maza Allah ya goye leka haka ya leka haka ya sai ce ina aliyu shi baya wajen ma yana can idan shi na ciwo aka ce a yana can a kwaje ce je a zo da shi aka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ya tufa mishi nan take idan shi warke tsab sannan kuma ya dauko ta ya danka mishi shi ne sa'adi, su ɗaya suna mashi murna suna cewa hani allaka ya abal hasan ka ji daɗi suna mashi congratulations don a ce an baka tuta saboda wannan falalar sabai ta kawai suke kalla sabai sanda suka ji falala za ka ga ba sa wasa da ita wata rana wani ya mutu manzan allah su ɗari sama saka shi a kabari sai yana mai adda yana cewa allah ina shi da wannan bawan naka mumini ne allah ka karɓi ayyukan shi na kwarai ka gafarta mashi kwarakwarai sai wani sahabi ya ce wallahi sai da yi fatan ina ma ni ne na mutu ake wa wannan adda bai damu da a ce yanzu ya bar duniya ba inda zai samu wannan falalar to abin da yake nema kenan daga su yan ganin kashe nan falala ce wata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da imamu muslim a cikin as din su wa minha an ali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li sayyidina ali yace manzon Allah yace da ni la yuhibbuka illa mu'minun wala yubghiduka illa munafiqun babu wanda zai kaunace ka sai mu'mini babu kuma wanda zai ki ka sai munafiki wannan hadisi ne ingantacce yana cikin sai muslim da haka mu ahlus sunna muna kaunar sayyidina ali kuma ba ma kyamar shi da haka insha Allah mu'mini ne ba ba munafikai bane waɗanda za su wannan hadisin zai kama su bangarori guda biyu na farko bangaren a wanda suke wuce makka idara wajen kaunar shi to ba za su dace da hadisan ba domin sun wuce iya abin da aka ci da kuma bangaren nasu ba waɗanda su kuma suke fitowa ƙarar suna la'anta shi yadda 'yan shi'a suke la'antar ainihin sauran sahabbai haka nasu ba suke la'antar ahlul baiti dukkanin su batattu ne Allah ya da kaga su kuma sun zama cikin waɗanda suke suna kyamar na ali Allah ba zai ainihin ƙaunace su ba An sa'ad بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله daga sahabi sa'ad dan abi waqas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama yace da sayyidina ali anta minni bi manzilati haruna min musa matsayinka a wurina kamar matsayin annabi haruna ne da annabi musa wajen yan uwantaka da taimakon juna addini da kusanci da girmamawa da alfarma da komai illa annahu la nabiyya ba'di bambancin kawai shine ni babu annabi bayana babu annabi bayana to kaga ɗan shi'a da yake dakikanci na damus sai su ɗauki wannan hadisin sai su to kun gani gashi babu shakka wannan hadisi ne ingantacce amma baya fassara abin da kuke faɗa domin ba ba Umar ba Sayyidina Ali ka annabi taɓa yi wannan magana ba Umar manzo Allah ya ce mishi da zai annabi a bayani da kai me yasa shi ba ka dauko ba kuma alƙabi da ka rubutu duka kaga san kai kenan an faɗi kowa an faɗi darajar shi ka da wani ka kyamatar da mutane akan wani. to me kenan wannan fatu nuna ba da kitabi wata kufuru bi ba wannan tsaba yahudanci kenan shine abin da kuke ganin zai goyi bayan son zuciyarku sai ku ansa wanda ya saba wa son zuciyarku sai ku sai da ku lalata shi ko ku karyata ko kuma ku da kai kawai yadda manzo Allah ya ce sayyidina Ali kana da mutunci a guna kamar mutuncin da ke tsakanin Musa da Haruna amma babu annabi bayana wannan girmamawa su yana daraja haka ya ce wa umar da zai yi a wani annabi bayana da kai wannan magana ba ta gaza waccan ba a daraja wajen nuna kima da aka kowa sai a bashi kimar da allah ya bashi amma kuma kun lalata al'amari kuma magana daga littafi guda daya, duka daga cikin sahihan na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya da mu wa an zaid ibn arqam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kuntu maulahu fa aliyun maulahu daga zahabi zai dan arkam Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yake cewa man kuntu maulahu la hawla wala quwwata illa billah sahabi dai ya kamata Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda biye da ni manzon Allah alaihi salatu wassalam cewa ni mai gidansa ne sayyidina ali ma mai gidan shi ba zai ka yadda da manzon Allah matsayin mai gidanka ba lazima haka sai ka yadda da cewa sayyidina ali shi ma mai gidanka ne mu ahlus sunna mun yadda da daren sayyidina ali kuma a matsayin mai gidanmu muke kallon shi bisa tsarin da shari'a ta tabbatar insha Allah Allah ubangiji ya samu dace wannan sa daga cikin falaloli wanda suke sinke banta da sayyidina Ali wanda ma da ya kawo anan wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacci thaniyan bangare na biyu ma'a alil bait akwai falala wacce tabbata daga sayyidina Ali akan sayyidina Ali shi da sauran mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha daga ciki akwai an zaid ibn arqam qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi ghadirin yud'a khumman manzan Allah sallallahu alaihi wa ala ya mana ainihin huduba a wani wuri wani gadir shine wato tafki kamar yadda ɗan ruwa yake taruwa haka yud'a humman, wanda ake ce mashi gadir khum baina makkata wal madina wanda ke tsakanin garin makka akan hanyar zuwa madina faƙala sai manzan allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya ce ayyuhan nas ya ku jama'a inni tarikun fikum zan bar muku abubuwa guda biyu masu nauyi ahaduhuma akbaru min al ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan girman daraja fa zakara kitaballahi wa khassa alaihi wa habba alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci alkur'ani ya kuma kwadaitar game da darajar riko da alkur'ani da karanta shi da aiki da shi sun makala sannan sai ya ce wa ahlu baiti da mutanen gidana kuma fi ahalu baiti ina ainihin wato gama ku da Allah dangane da al'amarin mutanen gidana wa kuma fi ahalu baiti ina gama ku da Allah ina jan kunnanku ya ku jama'a ku kula da mutunci da karaman mutanen gidana kaga sayyidina ali a matsayin shi na daya daga cikin ahlul baiti wannan karama ta hada shi da sauran ahlul baiti radiyallahu anhum ajma'in qila li zaid ibn arqam sai aka tambayi sahabi mai riwaya zaid dan arqam radiyallahu anhu aka ce masa wa man ahlul baiti su wane ne ahlul baitin rasul alayhi salatu wassalam qala sai ya ce na hurimu sadaqa su ne waɗanda aka ce haramun ne su ci sadaka ala aliyin ali ja'farin wa alu aqilin wa alu abbas ce mutanen gidan sayyidina ali da mutanen gidan sayyidina ja'far dan ali dan abdul ja'far dan abi talib da kuma mutanen gidan ali dan abi talib aqil dan abi talibin da kuma mutanen gidan Abbas dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu Abbas qila li Zaid sai aka ce ma Zaid a kullu ha'ula'i min ahli baiti yanzu duk waɗannan mutanen ahli baiti ne gaba ɗayan su qala na'am yace kwarai kuwa dukan su ahli baiti kaga da fassarar sahabi wanda shine mai riwaya hadisi ahli baiti ba su takaita akan mutanen gidan Sayyidina Ali ba mutanen gidan Abbas ahli baiti mutanen gidan ainihin aqilu musulmai ahlul bait ne mutanen gidan ja'far musulmai ahlul bait ne waɗannan gaba ɗayan ana ci musu ahlul bait sannan matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ne ƴaƴan gidan shi su ma ahlul bait ne kai agolaye ma na gidan shi ahlul bait ne wannan shine sayar magana bararrun bayi ma waɗanda suka rayu a gidan ahlul bait ne kuma cewa ake maulal qaum minhum bararren bawa mutane ɗaya daga cikinsu ina ba ta fahimci wannan sai dai daraja kowa akwai tashi gwargwadon kusance shi kamar sai na dinnan ya tabbata ya fi kowa daraja a cikin albaitu dinnan saboda mene saboda kusance shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen farkon musulunta da kuma taimakekeni yadda suka yi wa juna shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da kuma bayan shiga musulunci irin yadda ya zage wajen musulunci to a musulunci kullum ana duba darajar falalan gabatuwa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fati wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal waɗanda suka yi ciyar da dukiyarsu tun kafin yaki tun kafin hijira suka yi jihadi sun fa daraja akan wanda suka suka yi musulunci bayan hijira bayan bayan fatu makka wa kullun wa Allahu al-husna da yake kowa Allah mishi alƙawarin aljanna amma dai waɗanda sun fa daraja haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yace shugabanninku a jahiliya su ne shugabanninku a musulunci iza faƙihu inda suna da ilimi ma'ana za a sa mutanen gari gaba ɗaya su musulunta to ba za a canza musu tsarin shugabanci ba sai a ce wanda suke shugabanninku su ci gaba da shugabancin musamman suna da ilimi ma'ana girma yana tabbata ma wanda ya samu sabk ko yayi yadda ka gari ana a gidan soja ko da wani kaftin ne wani ma kaftin ne amma wannan ya riga samun promotion na kaftin yana gaba da wancan to haka wannan sahabi ne wannan wannan ma sahabi ne amma wannan ya je badar wannan kuma ya da bayan khaibara to darajar su ba ɗaya ba ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu da haka waɗannan dukan su ahlul baiti dukan su kuma suna da wannan falala waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ainihin mas'ala game da su wannan hadisi yadda ka ji shi shine asalin ingantacce game da mas'ala ta qadiyya ta gadir khum ghadirul qum da su waɗannan suke faɗa waɗannan jahilan na 'yan shi a Najeriya ba su ma iya faɗan sunan wurin ba abin da ya faru jama'a a musulunce ba a shi'a ba shine wannan wurin manzon Allah sallallahu alaihi ya tsaya a wurin kamar da ya tabbata a cikin tarihi ranar 18 ga watan Zulhijja bayan ya dawo daga aikin hajjin bankwana yayi wannan hudu ba ya ambaci wannan falla ta ya kuma ambaci falla alkur'ani. wanda kuma ne ma ya falla ahlul bait dan da shi ya fara da yace aka akbaru min al-akhar amma kaga ruwan shi a ba sa tuna manzo Allah ya ambaci wallahi alqur'ani ba sa haddace alqur'ani ba sa karanta shi ba sa aiki da shi me suka damu da shi ne ɗayan magana saboda wani gini da ke cikin zuciyarsu kuna fahimta kuwa abu biyu annabi ya ambata yace ɗaya ya fi ɗaya daraja alqur'ani sannan ya ambaci ahlul amma sai suka rike iya na albaitin sannan suka kara karya guda dubu a kai dubu da ƙwaya ɗaya ba suka manta da al'amarin ƙwar'ani kai cewa ma suke ƙwar'ani akwai ƙarya a cikin shi akwai ragi sabai sun fito da goma bisa ɗaya bisa goma ne kawai karanta littafin tafsirin ƙunni za ka ji irin wannan ƙarerai saboda yana da aƙida ta tabbatar da alƙur'ani cewa an ɓata an yi waye an karanta ya ruwaito cewa wai an karanta aya a gaban Ja'far Sadiq cewa waɗannan da aka ce uh, uh, sahabbai da Allah ya kira su da cewa uh, subhanallah aya ta da Allah ya ambaci sahabbai da ta falala ulaika alladhina hadalla ba nan bane na manta aya da yace kawai sai ce ai a ma aike ne kuntum khayra ummatin yes kuntum khayra ummatin ukhrijat min nas dalibai suka sai dalibai suka ce mashi yanzu wanda suka kashe kan suka kashe Hassan suka kashe Husaini suka yi ba Aliyu kaza suka yi wa Aliyu kaza a ce kuma sune kuntum khayra ummatin ita ku rabu da su ai ba khayra ummatin bane khayra a'immatin muna karantawa ne kawai don tikiya wai Jabar Sadiq ne ya ya cikin tafsirul kulli to irin wannan suna nan da yawa cewa an canza alqur'ani wai khaira a imatin su ne sha biyun nan ukur da ɗin nasi wai sai ce ba ka ganin sufafin su ta mura bilma a rufe ta albukari kaza kaza kaza kaza to kaga su ba ruwansu da alkur'ani tare da cewa a hadisin gabir ƙum manzo Allah sai ya bace alkur'ani gashi na muka ji ya ce aka ji ya ce wa habba alaihi ya kwadaitar ya girmama al'amarin da alkur'ani karanta shi haddace shi yin aiki da shi bibiyar ma'anonin shi tadabburi da ɗaukan shi a matsayin asalin doka da asalin hanyar kafa shari'a amma babu ruwansu da wannan na lamunce maka ba za ka samu ƙwaya ɗaya alarama wanda zai iya sallar dare yau mutane tilawa sallar dare a cikin waɗannan gungun 'yan iska masu yawa ciki ba na rantse da Allah in kuma akwai shi ya zo nan a jami'ai baki irin na 'yan musabaka babu kuma duk garin nan ko duk ƙasar nan ka zo ka nuna mana makantar 'yan shi a tada alƙur'ani babu 'yan ɗarika na yi 'yan izala na yi 'yan kowa na yi da 'yan bidiyar da na kowa na yi makanta da alƙur'ani kuma kowa ana ganin wani a cikin a ce wannan allah rahman kuma a dinga ba shi girman da ake ya kamata a ba ma da can alƙur'ani amma ka taɓa ganin ɗan shi an ce allah rahman sai a wannan allah rahman kuma ya zagin sabai ka taɓa gani babu saboda ba musu da alƙur'ani ya zama mu dinga fahimtar nazariya kun ga magana da muka kwanaki game da sutura musulunci an ce a sa farin kaya su kuma sun ce a sai dai baki yanzu sun haramta mutane sa bakin kaya kowa na kyama saboda ka ganka da su a ɗauka cewa kai ma kai ma dan iskan gari saboda kana neman aure sai a hana ka kana siyasa ba za ka samu ba kana da mutunci a cikin al'umma sai mutunci kai zai da zaran kana sa bakin kayan musamman dai a waɗannan watannin na Muharram Safar da sauransu to haka an ambaci alkur'ani babu ruwansu amma an ambaci ahlul sun wuce makaɗi da rawa manzo Allah ya gama wannan magana a kubuci shi shi'a suka zo suka ɗauki wannan a matsayin wani addini na musamman suka rubuta littattafai a kai suka yi karerai karanta littafin abilatu wani haya na ibn kathir kai karanta littafin al'imamatu abin nan al'imamatu wan nas da kuma na abin na wannan faisalin nuri kenan da kuma littafin ainihin wato al'imamatu fi do kitabi suna na ibn timiya da littafin sharuɓa wuya na ibn jibrin da littafin ainihin abin nan manhajus santar nabawiyya ne na ibn taimiyya din da mutasar din shi na zahabi za ka ji bayanai dalla dalla game da mas'alun da suka faru da rigingimun da aka yi da inda aka kwana game da matsala ta gabe hukum har yanzu ya zama biki in za ku da kyau suna yin wata sallah bayan sallan musulmai babbar sallah da sati daya daga yanzu baka lura ka lura bayan sallar da sati daya suke yin tasu sallah ita ce ga zai kom 18 ga wata za a zo a taru a yi tarawa ana iskanci ana fasikanci a kwana ana nishadi a yi duk abin da za a yi ma sha da za a yi wai da sunan ana tunawa da ranar da wai annabi ya ayyana sayyidina Hussein ya ce a Ali ya ce wai shine magajin shi su kawo kare yi su faɗi falalar shi cewa wanda ya azumin ranar yana da falala kaza wanda ya ciyar ranar yana da falala kaza wanda ya ziyara ranar falala iri ta ƙarya suna nan a cikin su suna nan a cikin taban ainihin usulul kafi da ku waɗannan ƙarerai duk mai karatu da bincike ya san su jama ba mahallan a ana faɗan su bane amma mutane sai su karanta waɗannan wuraren su ji bayanai kuma littafan nan na faisalul nur suna nan akan intanet sunan website ɗin kenan faisalul nur wani malami ne masanin shi'a wanda ya musu kaca-kaca. babu ɗaya kafa akwai littafai akan wannan website ɗin sun fi guda dubu wanda suke raddi akan aƙidin shi'a da bayyana sharrinsu kawai da kaje ka buga faisalunur.com ko ka buga da larabci ko ka saka a google search engine zai kawo maka ainihin wato asalin adireshin ba zan yi tana asalin adireshin ba akwai tafai fnur yes fnur.com fnor.com za ka samu bayanai da dama za ka iya kuma downloading na sautiyat da mar'iyat wato abin nan video clips kenan da audio da kuma text iya iyawarka musamman ɗalibai da suke da ainihin wato kulawa da bincike yana da kyau su je su karanta abubuwan da ke cikin wannan wura tuni an gama da waɗannan matsalolin asalin abin da ya faru fitira ce aka samu idan ka karanta nasu addinin abin da suke cewa wai a ce wasu tintini saboda hauka ta shi a jama'a wutun ana makka Allah ya saukar da aya cikin sautu hudu Allah yake cewa ya yi rasul ballig ma unzila ilayka ai wannan ma'ida ne ko da Allah yake cewa fala'allaka tarikun tarikun ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadr hala nan kana koye wani abu da aka aiko maka kana cin kana jin zafi a ranka baka so ka faɗa ko wai Allah ya tuhu manzo Allah da wannan magana wannan so tuhud ce ko ko makiya ce ba ta da alaka da wannan ƙarya nasu gaba daya ta magana ne akan irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake fuskantar tashin hankali da mutanen shi shi yana kallon ya kawo musu alkhairi su kuma suna cewa ƙarya yake suna cewa ba gaskiya bane suna kaza suna kaza shine Allah ya ta faɗa mishi wannan maganganun ba nan kada ya faɗa ba ya faɗa cikin ainihin kafima falallaka bakhi'un nafsaka ala athari lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa zaka je kashe kanka dan sun imani ba kanka aka fara ba an yi annaba wahayi sun karyata mutanansu wa kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun wa majnun aka ta buga mishi misalai aka da karshe aka ce mishi kazalika lil thabbita bihi fuadaka muna buga maka misalin annabuwa ne ya gudu ya fada an kashe shi annabuwa ne ya fada an kareta annabuwa ne ya fada an mishi dariya annabuwa ne ya fada an kore a gani da hankalinka ya kwanta ka san ba da kai aka fara ba wanda ita ce sunna Allah game da kafirai da kuma masu wa'azi karyatawa da cin mutunci da sauransu ba za su imani ba hatta yarawul azabul alim to wannan irin ta ce kawai magana amma yin suka alakatar da wannan magana suka ce abin da ya faru ke ana nan ana nan mutane sai Allah ya ƙara ci mishi wai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kai manzon nan ka faɗa mutane abin da aka faɗa masa cewa aliyu ne shugaba bayan ka wai lam tafa'al in baka yaka ba wa balagta risalatu wallahi baka isar da sabon Allah ba wai ma'ana aya kenan kaga wannan ayi kartun irin na daudi wannan da ba isnadi shikenan kuma sai Allah sake saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma wannan aya da ijma'in musulmai da kafirai ma kowa ya ta sauka ne ranar fatu makka abin ranar eh, aikin hajjin bankwana sai suka ce ta sauka ne a garin qum that is one week later kaga ƙarya bawahan wai Allah ya ce mishi cikan addinin shine faɗawa wa mutane cewa Aliyu ne abun nan limami bayan shi su abun da bai dame su kawai kenan jam'iyya ce ta siyasa 'yan shi'a in kun lura nan mai rami 'yan siyasa kawai ɗan takararsu ya kai labari by hook and by hook kawai ko da arziki abin da damu delegate shi ne ɗan takararsu ya kai labari ba haka ba ne abin 'yan siyasa ɗan takararsu ya kai labari wallahi haka 'yan shi'a su to ana nan wannan abin ya zama musu addini shi kenan suka yi ta yada shi aka zo aka samu wani juyin juya hali a cikin gwamnatin musulunci shine akwai wasu 'yan shi'a marasa mutunci su ne al-buwai bin akas akwai wa'izuddin ibn buwai wanda wannan mutumi abinda ya faru jama'a shi ne autari yana da tsauni bari mutum ya tashi kwarai sarakunan musulunci ya dole banu abbas suna ta rigima tsakanin junansu yau a kashe wannan gobe a wancan juyin mulki gobe a kama wannan a kashe sai wannan ya hau mulki wannan su mashi tawaye irin da abu da annabi yake cewa za a yi ta rigingimu kan mulki kumsa tare suna alal imara to shi kuma wannan buwayin nan wani jarimi ne wanda yake kwamanda na soja ya je ya farmaki kafare a kasar farisa da can far east asiya mai nisa ya ci nasara a kansu nan kuma a ta rigima a makarul khilafa a bagdad sai mutane suka ce suna ganin me zai hana ya zo ya kwanta da wannan rigima aka gayyato shi ya shigo da karfin soja ya zo ya kakkashe duk wasu wanda suke kawo rigima da aka sai halifan wannan lokaci shine al lillah ya karɓe shi hannu biyu ya bashi mukami ya naɗa mai wannan taken namu izzud daula ya da 'yan uwanshi guda biyu ƙarni guda biyu aka naɗa wa ɗaya suna rukunin daula aka naɗa wa ɗaya suna azadud daula su kuma a hankali saboda suke juya soja suke da ƙarfi suke da kima suka kwace duka sarauta ta koma hannunsu halifan kawai zama saramoniyar ba shi da ta cewa in banda a kame takarda ya sani ba shi da ta cewa ko fita zai ma sai an ba shi izini yadda kasan sarkin gargajiya irin ne zubin ga mukami ga rawani ga ga na na dawakai amma babu babu abin nan zartarwa babu executive power haka suka mai da halifa to kuma yan shi'a ne jalt makiya da ga suka fara fito da shi'ancinsu a shekara ta ainihin wato 352 ba na manta bayan hijira shine suka kafa wannan doka ta bikin tunawa daga gadir kome ya zama ya biki yadda kaga ana ba da hutun Easter da Good Friday da Maulidi da ranar sallah da waye a nigeria national hutu go haka suka fito suka idan suka ce daga yau din ranar 18 ga watan zirhijja to hutu ne an hana bude kasuwanni da wuraren ayyuka da ofisoshin gwamnati kowa ya zauna a gida a fito a yi biki a yi rawa a yi kiɗa daga yau din ranar goma ga watan ainihin wato ah, muharram kowa ya saka bakaken kaya fito yanka jikin shi mata su fito tsirara su ihu suka mai da wannan doka kuma su ne da mulki dole aka ci gaba da ni kuma mu ne yanzu a sarrafa muke hutu maulidi ba a sarrafa ba san muke na kirsimeti ba a sarrafa ba wanda kawai za mu yi a sarrafa shi ne sallah babba da karama don ya tabbata a musulunci ko shi ma ba a ce a yi hutu irin yadda ake da wannan sura ba amma ya muka iya mun samu kama cikin dole wata take da irin wannan tsarin dole ko mun san aikin ka ba za a buɗe ofis ba ko mun san kasuwar karen da aka ce za a yi zaɓe dole ka hakura ka zauna gida ko za a yi dokar ta ɓaci ko wane ne suka samu wannan nufuzar suka kwace dukiyoyin mutane suka halaka mutane jama'a ku je ku karanta littafin albidayatu wanda yana ibn kathir ku ji irin ta'annutin da mu'izuddin yayi sai da mutane suka kai mu saboda bala'in yunwa da kishirwa a bagadaza mutum zai sai da gidan shi sai abinci gida zaka sai ka sai abinci sai da aka mutane suna cin naman kare kai sai da aka mutane sa satan yara karana suna ba su yanka su dabar su na ransa da Allah sai da aka wuce ran sai da aka mutane suna cin mushe na mutum yana cikin bidaya wani haya sai aka zo kuma annoba ta yaɗu saboda an ci mugayen abubuwa waɗanda da ya anot ita ba bai kamata a ci su ba mutane suka dinga mutuwa ba kai ba gindi har aka rasa mai da raya a rafa gawar haka ake barin gawa mutum da kasan gawa bera akan titi ta riɗe saboda shugabanci na 'yan shi'a suka wulakanta mutane suka ɗaukaka al'amarin bid'a wannan bidiyoyin su ne hanyar da ake fama da su kanta zafin tarihin kulafa na imam su ya yi wannan magana kai har turawa waɗanda suke makiya addinin musulunci sun yi wannan magana kan cewa daga cikin matsalar da aka samu a tarihin musulunci ne al'amarin mulki da ya koma hannun yan shi'a a wannan shekaru wajen shekara ɗari ne da shekara uku suka ɓata komai haka al'amarin ya goye faru sai da aka samu wasu wato sojoji a salajika suka zo suka yi kacakata da su sannan al'amari ya dawo ɗan gyaru duka sarakunan banu abbas da suka yi mulki a wani lokacin ba su da wata cewa sai waɗannan yan shi'a su suke da ta cewa su suke iskanta da suka dama a nan ƙasar ba abin da suke su yi ba kenan jama'a ba ku sani su ake yau duk mutunan musulmi sai mun ga fita mana wannan iskanci muna yawo muna yawo da bakakken kaya ko kama hanya daga dama turu ka tau zaria da kaba ko wani zindiki kawai Allah ya shirya da mu to wannan shi ne mai da abin ya zama biki a cikin addinin shi'a amma asalin gabir qum da ya faru shi shine iyaka wannan abin da ya faru Wanzu Allah an yada zango a wurin ya yi yayi ba ya faɗi falalar wannan abuwa guda biyu ahal baiti da falalar alkur'ani daga baya ga wannan ai akwai abubuwa da dama da manzo Allah ya faɗi falalar su ina su ka kuma mutane ne masu san gaskiya ba ya ku yan shi'a ku daina cika baki kuna wani kuranin banza dobi da sai ku dauko duk abin da annabi faɗi falalar shi sai ku ce sai kun yi biki kan shi ku ce ƙura'ani shi ma ku biki kan fallar shi suna ku biki kan fallar ta duk wani sabi kuma shi biki kan kamar dangane da cewa ne bakin cikin mutuwan Hussaini of course da an kashe shi an zalunce shi radiyallahu anhu wa ardahu amma ba shine na farkon kaci a cikin musulunci ba an kashe wanda suka fi shi daraja daga ciki akwai aliyu da kun yadda da shi ba kwa yin wannan bikin akwai Ja'far Ja'far dan Ali dan ah, dan Abu Talib wanda manzan Allah ya kashi da suna sayyidu shuhada Ja'far da Tayya shi ma ahlul in kun ce misali Usman da Umar ba ahlul ba ne. Ja'far ahlul bait ne gashi mun ji hadisi me yasa ba ku tuna da ran aka kashe shi kaga da rai ne kawai Ja'far da Abi Talib na kan dan uwan sayyidina Ali Ja'far Tayya wanda aka kashe yakin Mu'ta wanda aka kashe shi da Abdullahi dan ah, Abdullahi dan Rawaha da kuma ainihin wato a wancan cikon na uku mai sunan shi da zai dan fadi waɗannan su uku da jeshin umara ja ɗan a talib wanda manzo Allah ya ce mala'iku suna ba shi aran fuka-fukai su yana tashi yana yana a sama yadda mala'iku suke Jafaru tayya shi ma ahlul baitin kai shi aka shahidi a yaki amma ba ruwan su da shi sannan yanzu ka ji a iyanar ɗin da aka faɗa ba a faɗi mutanen da suke jonawa da suna albaiti din ba shi wancan takadarin akwai lokacin da ya yi tunanin bari ya cire halifan gaba ɗaya ya sanya wani daga cikin zaidawa jikokin zaidu ɗan aliyu ɗan husaini wanda ake ce musu zaidiya cikin shi'a sai wasu da suka fi shankali suka ce mashin kaya ka kashe kanka wannan halifan kana juya shi ne saboda kai da jama'a ka kunya da cewa bai cancanci halifanci ba saboda shi ba jinin aliyu ba ne ta da cewa jinin abbas ne shi ma alubaiti ne amma ba su da wannan ba suka ce mashi idan ka cire shi ka saka jinin aliyu yanzu to ba kai saka juya shi ba don za a ce ya fi ka cancanta kana cewa za ka juya shi rigima za a yi sai ya ki saboda mene mulki yake so ba gaskiya yake so ba shi da gaskiya yake so sai ya saka jinin aliyu tun daga sunan kamar irin zindiƙancin da kuma ne dinga yi ne cewa a cikin hukumar islamiyya cewa tun da yanzu babu jinin annabi a kusa to mulki ya koma kan fuka ha'ul milla shi ne suke ce mashi wulatul faƙai duk wanda idan an kafa gwamnati to wanda ake ganin shi malami a wannan addinin na zindikanci, to shi ke da ta cewa hayin za ka ake a iran wulatul faƙai shugaban ƙasa bai ta cewa sai abin da wannan malamin ya ce za ka da malamin kuma wani zindiki ne mai danna yayan mutane ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu shine mala yake cewa wa minha daga ciki akwai an Aisha radiyallahu anha qalat kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ghadatan wa alaihi murtun murahhal yanzu ka ji daga Aisha wanda suke kinta za ta faɗi fallar sayyidina Ali saboda sabai ba su kin gaskiya za su iya yin sabanin ra'ayi ma ba su kin gaskiya ta ce manzo Allah ya fito yana sanye da ainihin wani mayafi murahhalin wanda aka mishi zane-zane a jiki kamar kamfala haka kuma makamancin haka fa adkhala aliyan wa fatima wal hasan wal ya shiga da sayyidina ali da fatima da hasan da husayn a cikin wannan mayafin radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda thumma qala sannan yace inna ma yuridu Allahu liyuhiba ankum ar-risa ahad al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah yana so ne ya tafiyar da ainihin kazanta daga barinku ya ku mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tsahira. Allah yana so ya tsarkake ku iyaka tsarkakewa nan ma akwai fitintu da yan shi'a suka tayar game da wannan mas'ala wannan matsalar na farko shine dangane da ainihin mazgana ta mubahal da Allah yake cewa ainihin wato idan sun ki kafirai ce musu ta'alu na du'a abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi wa nas'al la'nata Allahi 'alal kadhib idan sun ki su imani an yi tija-tija ka ce su kira kansu a 'ya'yansu da matansu da su kansu su kafare su mu ma mu kira matanmu da 'ya'yanmu da mu mu ma mu zo a yi tofin alatsi ne a ce Allah ya tsine mai kara tsakanin mu musulmai da ku kafirai wasu daga cikin wawayen kafirai yahudawa a lokacin suka fito manyan suka ci musu sam hukuma koma wala babu annabin da zai wannan da mutane su ya galabace su hukuma koma da haka ba a yi ba amma manzo Allah ya fito da mutanen shi waɗanda ya ce ganawa ne suka ce kaga yanzu manzo Allah bai fito da matan shi ba bai zo da kowa ba sai waɗannan hudun da haka su ne kawai a halbaiki to lazimin wannan shi ne su ne akan albaiti to ina kuka samu sauran cikon takwas mai kace sha biyu ne suna ina nan a wannan wurin za su ce a ai akwai nasin da ya shigar da su ko irin wannan magana za ka ga musu kaji su wanta akwai nasin da ya shigar da su in ku mutum ya ce a a wannan zama shiga da shi bai shigar da shigar da waɗannan ba ba zai yiwu ba na fata mun fahimci wannan jama'a don suna cewa a ima sha biyu ne to nan kuma hudu aka ji kuma a cikin hudun uku ma aka ji don wannan kwaya ɗaya mace ce ma ba ta cikin limaman su sa akwai saɓani a tsakaninsu game da shin ta cancanta ta shugabanci ko ta cancanta ba saɓani ne tsakaninsu can nasu nazin kai mun musamman mace ba ta shugabanci na am a musulunci to sai ya zama manzan Allah su ɗaisi zama ya zo ya karanta wannan aya sai suka ce ai shi kenan gashi nan ai ya faɗa waɗannan su ne a halbaiki sun manta ayar ta taho ne gaba ɗaya akan bayani game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ba dan wannan abin da manzo Allah ya ba su sai ne ma ba su shiga cikin ba ba za su shiga cikin ayyuka ba me ayi take cewa daga farko jama'a sutul azab ne ko a ah, ya yi kulli azwajika ko wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna da ta kula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu kaga duka lamirin mata ka ce musu yi kaza ka ce musu yi kaza su tsaye da sallah su ba da zakka su yi kaza su yi kaza daga nan sai Allah yake cewa kadai yana so ya tafiyar muku da kazanta ne ya ku mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai an ce nan an kun ba a ce an kunna ba da haka an gama magana da su can su amma da yake ce musu kai wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu to iya na mata annabi kenan nan kuma ba to ba da su yake ba suka ce ai nan da ahal ta kawai aiki da aka aka ce kum aka ce kuma yi tsahira kum ba ce tsahira kuna ba ga wannan in ka faɗi wannan abin wanda suka yi arabiya da riya kawai za mu saboda dakikanci ya bayyana a nan marara kuma ba ma shakkar dakikanci ku game da arabiya tunda ba ku ita da baki ba ku yi karatu mara wasali ba ba ku san baki ba ku san irabi ba kaga wanda bai wannan ba bai iya arabiya ba karatun ɗan je iswan a haya islam baka iya ba shine cewa asali nan akwai abin da ake ce ma ainihin mujanasa ne lafazin ahalu muzakkar ne a lafazi amma mu'annas ne a ainihin ma'ana idan ya zo irin wannan akan bashi ya ɗauki hukuncin lafazin shi haka za ka ji a ƙisa annabi musa sara bi ahali nasa min janibin turin aimani na rako sai ce inni a ti kum su waye alu inda aka ce ba mata da auro wace me sai bai ce a tikunna ba haka in ni inni atikum ita da ce amma saboda lafazin alu lafazi ne na sunan jam'i ba ku iya qur'ani ba ku iya larabci ba ku sai ku wazi ati ku zan kawo muku kamar yadda ko da Hausa suka ji an ce mutum ya iyalinka ba za a ce ya matar ka ba iyalin nan ko da mata ɗaya ce a ce shekaran jiya ya aure iyali ko da hausa ma suna ne na jinsi wanda yake wato compound ya iyalinka ba za a ce ya iyaliyar ka ba ko sai ka ji kuma ce suna nan lafiya bai cewa tana nan ko hausa ba ku iya ba kenan bai bayi kawai to don haka ahalu lafazi ne na sunan jam'i wanda ke ɗaukan duka mutane da maza da mata amma asalin mata aure ita ce ahalu kafin wani domin shi ƙuran ya nuna annan musa taho da matar shi yana auren ya taho masa haihuwa amma ya ce matar shi atikum inni atikum saboda ya yi amfani da lafazin ahalu kuma ƙur'ani to fasara bi ahali ya tafi da ba a ce a wannan lafazin ai damira ake magana duk inda ahalu ya zo damirin shi kum ne yake ya kamata ya zama kamar yadda misali ne game da ainihin kamar ka ɗauki lafuzza irin na wato yadu da kuma a da yahuda suka ce yadullahi maglula waka saboda yadu kuma a nan ita kuma janibin ma'anarta yarin jayi janibin lafazin saboda suna ne wanda yake na mace a ma'ana amma an share harafin matantaka asalin shi yadiyun ce ta kuma da shi yadu kaga sai yace yadullahi maglula ba ce maglulun ba aka saka umar huta saboda sifa ne na mace ba ku sirrin game da alqur'ani ba za ku yi wa'azi ya kamata ku kuma ku yi usul fiqi ku yi lugal arabiya ku koyi ainihin musalahul hadith ku koyi larabci da da adabin shi tukunna sannan sai ku fito kuna wazi amma ba irin wannan wa'azin na yan takife da yan shi'a suke wa mutane a rediyo ga suna ana saka su babu jan aya babu komai sai labarai kawai labarai kawai kowa ya iya ma yan jarida wani sun iya labari Allah ya shirya da mu da haka wannan ayar abinda malamai suka ce da ba dan ma manzan Allah ya lullaba su Aliyu da Hassan da Husaini ba ba za su shiga cikin wannan ayar wannan ne ma ya shigar da su amma da matan ake ina fata mun fahimci wannan me yasa suka shiga ciki saboda su ma a cikin gidan Annabi suke bayan kasancewar su jinin shi ne kuma gidansa a cikin gidan shi yake mun faɗa ran to haka jama'a kowa a bashi falar da Allah ya bashi dan kasuwa na da fallar shi malamin islamiyya soja ɗan siyasa mai gadi kama a masallaci ne da liman da ladan da mamu da masu ainihin zuba ruwa a buta da kowa na da nashi matsayi liman bai sai ba da congregation shi ne ba mamu bai sai su babu liman ba kowa na da matsayin shi to amma sai a dinga daukan darajar wasu ana yaukata kata ta wuce kima wasu kuma a watsar da su in ka zo ka ce kuma a daidaita sai a ce ka kisu Allah shirya da mu wannan sa da gaskin ballar suka tabbata ga sai na Ali Allah ya kara masa yadda wanda suke da shi da ahlul bait ya tabbata gare su waɗannan farla cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ainihin umarni da lalle mu girmama su mu kiyaye mutuncin su kamar da mu kiyaye mutuncin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da aka din da aka samu wani mutum mai suna ahlul bait ya tabbata ahlul baiti ne kuma yana bin shari'ar kakansa babu shakka wajibi ne akan musulmi su bashi girma na musamman da darajawa sai dai ba a bashi sadaka don ahlul baiti a kaida ba cin sadaka abin mamaki ka je ka tarar da wasu birane akwai baiti kuma amma masu cin sadaka ga waɗannan sun fi kama da fastoci masu zuwa su ce Allah ne ya ce a basu kuɗin mutane su shige ƙarƙashin ƙasa su je su buya bayan watanni to su je lahira kasan da haka fastoci suke fasto sai ya haɗa kuɗin gari gaba ɗaya duk wanda aka taɓa mishi mutuwa sai ya ji ya ce maka dan uwanka yana can a gidan yarin lahira ana bin shi kaza za a biya kaza duk a tara mai kuɗi sai a neme shi a rasa ya shiga gidan ƙasa sai wata da watanni ya dawo ya ce daga lahira yake ya ce to wani an yanta shi wani amma saura kaza wani kuma wallahi ke tsaye hanyar da ba a gama ba da haka ƴan uwan shi su karo kuɗi haka suke wuce mutane ba ga mai mutu waɗannan da zai zo ka ce kai baiti ne kuma mun ji baiti su ne waɗanda sadaka ta haramta gare su amma kuma a tara maka sadaka kana ci ka ka canza matsayin gidanku na na abin nan kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya da mu Salisan sai matsala ta uku wato falala ta uku al-fada'ilul amma falaloli ga magari wanda suka shafi sayyidina Allah shi da sauran mutane fa minha qala qala rasul qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uskun hira fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam suka hawo kan dutsen hira sai ya girgiza da su sai manzo Allah ya ce kai hira tsaya inda kake natsu wanda ke kanka annabi ne da kuma siddiqi mai gaskiya da kuma shahidi duk wanda suke kanka ba su wuce kallon mutum uku wa kana alaihi waɗanda suke kan dutsen su ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine annabin kenan wa abubakar shine siddiqin kenan wa shahidun shine umar wa usman wa ali wa talha wa zubairu wa sa'ad duk wannan suna kai dukkan su shahidai ne bayan Allah wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Muslim fitar da shi a cikin Fadailus Sahaba a cikin kitabun Fadailus Sahaba a cikin lamba hadisi 2417 ina fata mun gane wannan wa an Sa'id wa abu minha daga cikin falolin kuma an Sa'id ibn Zaid qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga ainihin babban sahabi Sa'id dan Zaid Allah ya kara mashi yadda wannan shine sahabin da musulmi ya rubuta cewa ran da ya mutu sai da al'arshen Allah ya girgiza babban mutum sai da al'arshen ya girgiza saboda saboda wato takaicin mutuwar shi babban mutum ne yana daga cikin ainihin sabai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ainihin wato lasisi na aljanna yace manzan Allah yace asharatun fil janna mutum goma yan aljanna ne abubakar filjanna fil janna dan aljanna ne wa Umaru fil janna Umar dan aljanna ne wa aliyun fil janna sayyidina ali dan aljanna ne wa Usmanu fil janna sayyidina usman dan aljanna ne wa talhatu fil janna sayyidina talhatu dan ubaidillah dan aljanna ne wa zubairu fil janna hakanan sayyidina zubairu dan aljanna ne wa abu ubaida fil janna sabi abu ubaida dan aljanna ne wa abdurrahman ibn auf fil janna sabi abdurrahman dan auf fil janna ne wa sa'ad sa'ad dan abi waqas shi ma fil janna ji sa'id dan zaid sai ce wa sahibukum fil janna shi ma mai ba da labarin shi ma na ganin sai ya sa kai shi a ƙarshe mai akhir hunke kenan ko an ba ka raba abinci kaga ce wai mai hankali shi ne wanda ya fara da kai shi wannan wannan yan kama sai ka ba kowa sai kowa ya samu kana za ka dawo kanka kaga sahabban nan duk da an ce musu yan aljanna da ba babu ne taɓa ganganci a cikin sai ce bari abin da ya gara ba usman manzo Allah ya ware shi ce mashi ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abinda Usman ya ga dama ya aikata ma darra Usman duk abinda ya aikata bai cutar da shi inda mu ne mutanen yanzu jama'a ya zami ka duba ga yan ɗarika ba saboda ganganci akwai salatin da suke yi wai sun ce shi wannan salatin saboda karfin shi to dole yana buƙatar zunuban da ya dinga ci in kana yin shi dole sai kana yi ka dan taba zunubi dan ya dinga samun abinci in ba ka zai dinga fidin ne akan ladanka ka sai kana ka dan karkacewa kana dan ƙarya kana cin amana kana cin riba kana dan yin zina haka ka dan shagiya ka dan dai dinga karkacewa dan ya dinga samu abu da dinga fidin kai in ba ka ba kamar bera ne in ya shugo bai samu ragowa abinci ba to sai sai huda ma buhun shinkafa kaɗai. to ka duba gangace ne dari ba annabi sallallahu alaihi wasallam manhajin shi ne yana sallah haka bashi ta kumbura aisha ta ce ya kake ba kanka wahala ba Allah ya ce ya gafarta maka zunubanka na da na baya ba ya ce bana kasance bawa mai godiya ba to sahabban nan akan wannan manajin suka rayu bayi masu godiya an musu alƙawarin aljanna amma fa ma da'ufu wa mastakaru ba su taɓa rauni ko kuma su kwanta su ce to mu dai bari mu jira kawai ranar lahira ka san wannan gangaci haka yake wai in yayi sallah aka yi azumi ya ga bai sha ko guda ba saboda an yi kiyamul da shi duka sai ce to ma an ce duk wanda ya da aljanna ne kawai sai ya shaddadi ai mun kawai muna jira aljanna don ga azumin shekara ɗaya kai ka san ma na aljanna kuwa ka san wuya da aljanna take da shi kafin a samu sabon nan dagewa suka dinga yi suka dinga yi malamai sun yi magana akan ma'ana hadithan nan cewa an ba su aljanna ko an ce komi suka yi babu komai kan tattafin alfawaid na ibnu qayyim sai dai kawo maganganu akan cewa a asayyar magana shine Allah cikin hikimarsa ya riga ya lamunce musu saboda ya riga ya san a cikin ilimin shi na kaddara imaninsu ba zai bari su rauni ba kusa Allah ya lamunce musu kawai amma in ba su zama babu wanda Allah ya wannan lamunin sai in ya cika da imani masu ba Allah ya kyale su domin ga hatibu nan yayi abin da ya kai kafirci ya ci amanan musulmai radiyallahu anhu arda manzo Allah ya ce ku kyale shi Allah ya kalli zakata wanda suka je badar ya ce babu komai da abin da suka yi ma'ana wancan aikin ladan da suka yi ba zai yana ya zama wato famanin a cikin littafin ladan su wani barna aiki ba zai ba zai ainihin taba shi ba ina fata mafi yanci wannan guda ka sahabbai akan wannan manajin suka rayu ya kai dan uwa musulmi ka rayu akan wannan manhajin shine manhajin kokarin saddidu wa qarib kar kuma ka dinga ruɗuwa da aikinka na alkhairi ka dinga manta aikinka na banza kada kuma aikinka na banza ya sa ka cire tsammani daga rahama Allah manzo Allah ya je gado mara lafiya yake cewa babu mutumin da zai ya tambaye shi ya kake je ce ina fatan rahama Allah ina kuma tsoron azabar shi ina kalli aiki na alheri sai ne fatan rahama ina kalli aiki na na sharri sai ne tsoron azabar Allah sai manzo Allah ya ce babu wanda zai gamu da Allah a wannan halin sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro ya ba shi abin da yake fata a cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa a cikin hadisin qudsi bawa na yayi laifi sai ya tuna da sai ya ce Allah ka gafarta mini sai Allah ya ce ashe bawa na ya san ina gafarta laifi to na gafarta mishi sannan thumma makasa sannan a kwana biyu sai bawa na ya ƙara yin laifi sai ƙara cewa Allah na yi laifi ya Allah ka gafarta mini sai Allah ya ce ashe bawa na ya san nake gafarta laifi to na gafarta masa aka yi haka har so uku sai manzo Allah ya ce ana ukun sai Allah ya ce a cikin hadisin kai bawa na je kai duk abin da kake so in kare mu gafara don gafarta maka yau ka zo na hadisin ka ce to Allah ce duka zan gafarta ka je kai ta ka tubara ka anjima ka gafara ba wanda yake nufi kenan anjima ka nemi gafara gobe kai ka tubara a'a idan ka samu kanka ne alladhina ya'maluna sai amana bi jahalati ko suke aikata barna bisa kuskure bisa rudin shedan bisa wauta bisa dan adanci sai kuma thumma yatubuna min qarib sannan kuma da zaran sun tuno cewa su mu'mina da bai kamata su yaka ba sai zuciya su yi rawa sai su karaya sai su yi nadama su yi kuka su ainihin nuna takaicin abin da suka yi su nemi gafara Allah Allah ya gafarta mana gaba gida akan wannan manhajin sabai suka rayu Allah ya kara musu yadda gaba gidansu. su wa an Abdullahi bin Mas'ud qala daga cikin wannan kuma akwai falala wanda take gama gari na Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma na yalunahum ya ce mafi alherin mutane su ne mutanen da na rayu da su ni annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan karni anan ba kar na shekara ɗari ba sun mallani ne yablahum sai kuma mutanen da suka rayu da waɗanda na rayu da su tabi'ai sun mallani ne yablahum sai kuma tabi'u tabi'ina a wata riwaya aka ce ana jin kamar ya ce har ma na hudu daga nan kuma manzo Allah ce thumma yafshil kadhib daga nan sai ƙarya ta yadu sai mutane su fara kai shaida ba a nemi su shaida ba su fara cin amana su fara kaza shikenan kuma daga nan ba za a wayi gari ba sai ya zama kowace rana ta faranar ranar da ke kafin ita shari kowane mako ya fi makon da ke kafin shi shari kowane wata ya fi watan da ke kafin shi shari kowace shekara har haka har a kuma ga Allah maɗaukin sarki Allah ya samu cika da imani za ga al'amari ba zai kushe ba ya ta sake taɓarɓarewa yana lalacewa Allah ubangiji ya tsare mana imanin a takaicen takaitawa waɗannan sa daga cikin fannin sayyidina Ali ka ji gaba ɗayan sahabban da ake tsinewa su suka ruwaito su to da suna kyamar shi za su ruwaito wani jama'a sahabban irin yadda suka ɗauki waɗannan maganganun da muhimmanci da annabi ya ce a girma alibaitin nan mun karanta a nan sai na abubakar da kan shi yake tafiya gidan sai na neman shawara yana shugaban kasa bai nemo shi sai ya je gidan shi sai na umar in zai raba kyauta yana ware abu mafi kyau ne ya ba hassan da hussein cikin kokin manzo allah ne sai abin da ya rago ke bayan shi sa abdullahi da umar yana girmama su fiye da abu laifin Umar shi wanda ya fi su malanta a cikin musulunci yana girma su fiye da mafiyan sahabbai in suka zo wuri sai an ba su wurin zama na musamman ana tattalin su ana lelan su ana musu gaisuwa ta musamman amma ba taɓa samun lokacin da aka wulakanta su ba su ne da suka samu mulki su waɗancan shaidan suka wulakanta musulmai wancan da nake gaya muku jama'a tarihin shi na da yawa ne ba dare ɗaya ya sa aka zo aka rubuta a ƙohon masallaci a garin ainihin bagada da cewa la'anallahu mu'awiyah ibn abi sufyan irin wannan iskanci zai la'ana Allahu man gasaba fadaka min aisha ah, min fatima sai sayyidina baka kenan lahu man da husaina Allahu man kaza haka suka rubuta haka rubuta wannan waɗannan maganganun rigima ta kaure mutane suka ce wallahi ba isa ba ko suka bi cikin dare suka goge shi shine dai daga baya aka ba shawara cewa kai ka rubuta Allahu man zalama ahlul bait ya ku ta kasance to shikenan kowa ya ce ya yadda eh ai Allah ya san kowa suke zalunci ko mun zaka baraka ba za ku ce awo kace Allah ya tsine mu muke faɗan maka to amma kaga ba a taba jin inda wani sahabi ya fito ya tsine wa Allah ji babu sun ne gingimu su yawon da suka yi ba a taba jin inda wani ainihin mutumin kirki da gaskin malama ahlus sunna ya tsine ma wani albaiti ba kullun kare su aiki amma kuma ku da aiki in banda tsinewa musulmai kuma ku ce wannan shine musulunci wai shine shine islam babu shakka wannan zindikanci ne da kafirci a kiyar cikin cikin mu? Allah ubangiji ya tsare mana imanu sai mala ya ce wa mimma tamayyaza bihi aliyun wa bazza bihi aqranu na da gaskiya wanda sayyidina ali ya fice da su ya zarce masa'a da su sayyidina ali jarimi gwarzan namiji ne an san shi da jarinta kuma ya zarce masa'a da abubuwa masu zuwa na farko yau khandaq ranan khandaq wa ma raka ma yawmal shi shine wannan yaƙi da kafiran duk duniya suka haɗo gayya ta yan iska suka taru wai a zo a murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya koma ya ci gaba da abin da yake lokacin da manzala sallallahu aka zo aka mashi wannan farmaki ya nemi shawarar sabai ne ya kamata a yi shine salmanul faris farisi Salman ibn al-Islam radiyallahu anhu yace to mu a garin mu da idan abokan gaba suka kawo mana farmaki muna yin gwalalo shine al-Khandaq za a tona rami sannan kuma a yi garuwa kwatankwacin abin da ake nemi sunan garuwa ya zama akwai rami sannan kuma akwai gano babu yadda zai mutum ya iya takawa ya hau ya kama to shine ake ce mata gazotul khandaq domin an ji haka wannan ramin an sha wahala wajen haƙin wannan ramin. aka haka aka ga dutse aka kasa fasa shi aka rasa yadda za a yi aka zo a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida ya taho yana zuwa da ya dauki katirin da ya bismillah da ya sara dutsen ko dutsen ya tarausa gaba daya yace Allah yana mana mun ci farisa mun ciro sai muna bugai suka bara kallon ka sai kaji muna na an tare mu yana cewa mun ci farisa da mu azan ba za mu kibe da imani da ba to a wannan ne wata kisa ta fata wata mu'jiza akwai wata mata su haimatu bintu mas'ud al-ansariya matar jabiru dan abdullahi wannan da ya auri bazawara ɗin to wannan bazawara wata mutum ya kirkice sabiya ta je mijinta zai ce na ga manzan Allah yana jin yunwa ba a samu abinci ba cikin shi ya dame ce to ga wata akuya yanka mana ita ga wani sauran ragowar gari bari yi maza a haɗa kullu a mishi waina sai ka je ka kira shi zan mai farfesa wannan akuyar da kuma wannan waina ɗan kaɗan sai ka kira shi sai ya zo da wasu daga cikin yan na gaba gaba haka manyan kwamandoji sai su ci abinci a nan gidan ka faɗa mai fa a sarrance kan kowa ya ji dan mutum ba zai isa ba ya je shi kuma ya je ya sirranta Maza Allah ce Allah manzo Allah maza ta ce ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza za ta ci to alhamdulillah Maza Allah na miki akwai sai shela sai ya zama a tafi gidan Jabir ta abinci mutane ne kuma ɗari biyar Jabir ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya riga lalace an samu matsala shine ruga da gudu yaje ce mata wallahi ga manzan Allah ya taho da dukkan mutane ce ka ganka ko an ce ka gaya mushi asirance ta asirance na gaya mushi kin san shi bai da rowa sai ya ga wa kowa suka fara rawar jigiya za su yanzu manzan Allah da zo ya fuskanci al'amarin hankalin su ya tashi ci karku da mu ki bar tukunya akan wuta tukunya farfesin tukunya ta damma a bata manzan Allah ya musu tofin addu'a ce a ci gaba da tuya haka aka ci gaba da soyewa nan ana zuba mutane suna ci kullum nan yana karuwa ana zuba masa sarfesin nan kowa na sha iya san ran shi nan bai kare ba kullum nan bai kare ba sai da kowa ya ce an akhiri haka mai rawa ya ce har da na karshen su ya ci ya koshi za Allah kenan sarkin mu'jiza radiyallahu anhu sahaba wa sallallahu alaihi wasallam sai da kowa ya ci ya koshi kamar da aka zo ne da ruwa haka tulu guda za su yi alula maza Allah ya dauka ya kurkura ya zuba a ciki ya mayar ya sa ni shigar ya ce kowa ya diba rundunar soja gaba ɗaya sai da kowa ya ɗiba ya cika jarkashi ta tafiya ta sojoji suka sha suka yi wanka wasu suka yi ma kowa ya abin da ke tattaba na ruwan nan bai ragu ba yadda ka san yana ƙulƙulowa daga wata bot ma to irin waɗannan su ne abin da ya kamata ku dinga faɗa ya koyan ɗarika ba falala ta ƙarya ba wannan sun tabbata manzala ya da falala iri iri ku je kan dandabai ingantattu ku je kan dandafin ainihin wato hasaisu mustapha na ainihin Imam al-Suyuti ku karanta littafin Dalailun Nubuwa na ainihin wato Malam Baihaqi ku karanto a shifa za ku ita cewa in ba ka ba ku nesa da ita Allah shi da mu to ranan Khandaq an an samu wani abu da ya faru shine yakin ba a yi shi yaki a zo a gani ba dan daga karshe Allah ya ainihin wato tarwa su kafara Allah ya tarwa su kamar da ya ba da labari a cikin ahzab sannan kuma Allah ya ainihin wato sawa manzan shi da jama'a shi aminci amma an yi mubaraza irin fito na din nan sai na riya da gaskon da suke mubaraza a ranar shi ake ba mu labari a nan cewa kharaja yawmul khandaki li mulaqati amr ibn amr ya fito shi sayyidina a ranar dan gamuwa da wani babban kafiri mai suna amru dan abd bawon bawon gunki kenan ko fa qala ya amr kunta kunta ahatta allaha kuntu ahatta kunta ahatta Allah Allah yad'uka rajulun min quraish illa ahad kullataini ila ahad kullataini illa akhastaha minhu kayi alƙawari ji labarin an ce kayi makanka alƙawari cewa in dai wani a cikin quraishawa ya ce ka fito ko kai ko shi shine ahad kullataini ko ya kashe ko kashe shi ka ce sai ka fito to gani ka an yaka ce eh fa qala lahu ajal ce qala ali fa inni ad'uka ila allahi wa rasulihi lillahi wa rasulihi ila islam ina kiran ka zuwa ga musulunci fa qala amru sai amru yace la hajata bi zalika na bukatar musulunci ba sai na musulunta ba ni kafiri ne kenan ko in ji shi qala ali ali yace fa inni ad'uka ila nizal to ka fito mu yi kashe in kashe ni da kai ka fito mu yi kokowa mayaka qala lahu sai ce lima yabna akhi dan me zaka ce haka ya kai dan uwana yana ganin aliyu wani karamin yaro ne larawa sun kira mutum da haka in kai sa'an uban sai ka ci mishi ibnu akhi kamar yadda shi kuma sai ya ce maka am fa wallahi yace na rantsi da Allah ma uhibbu an aqtulaka fa na so a ce na kashe ka fa qala lahu ali sai yace walakin ni wallahi uhibbu an aqtulaka ni kuma kaunata a ce na kashe ka wallahi fa hamiya amru sai amru ya kusata wannan kafiri ya ji bakin ciki wannan yaro yake mun wannan tsageranci inda zalika faqtama an farsi sai ya duro daga kan dokinsa fa a ƙarhu ya ma ya sare dokin da kawai ya kashe shi wadda raba wajen ya watsi da dokin ya buga dokin da ƙasa ya kashe dokin kawai saboda ba gudu ke na ƙasa za'i sai ce sun ma'akubala ala aliyin fatanazala sai ya fuskanto sai na suka fara kokowa suna fada wata jawala suka dinga kewaye wajen fakatalahu aliyu sai na kashe shi da ƙarshe wa kana amru qad qala da amur ya cika baki wata haka yana cewa wala qad bahahtu minan nida'i li jam'ihim hal min mubariz wa waqaftu id jabana al mushaja mawqif al qarn al munaji wa lidhaka inni lam azal ah, mutasarri'an qabla al huzahir inna ash-shaja'ata fil fata wal juda min khair al yace wala kad baha ce wallahi na cika baki na yi kuri minan nida'i da irin kirarin da nake ina kiran jama'a da jam'ihim ga tarun ina ce da su halmin mubaris akwai mai fitowa akwai wani jarumi ya fito ko kaftu if na tsaya a lokacin da jabalal mushajji wanda yake mai kara musu ƙwarin gwiwa san kiran su ma ya ji tsoro mawqifal qarnal munafiq ni kuma na tsaya inda ka san kaho na tsaye kawon ainihin wato dabba wada ta kai farmaki ba na sunkuyawa wani zaka ni lam azal yace kuma akan wannan magana ina nan akan ta cewa na ce wanda ya isa ya fito mutasarri'an qabla al-huzais ya fito ni ina nan a gaba ina gaban eh qibala al-huzais ko ina gaba na fuskanci bala'i al-huzais jam'i kalma ne na ainihin huzhuza wanda shine bala'i yace ni ne a gaban bala'i inji shi shi ne agent ɗin bala'i kenan inna shaja'ata filfata ya ce don ita jarinta a wajen saurayi waljuda da halin girma kyauta khairun min al-gharai min khairul gharai na daga cikin halaye mafi daraja dai faɗo wannan farada alaihi aliyu qaida sai na nemi mashi da matan yace la taj'al la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz ce ka gaggawa ga wanda yake amsa ka ya zo maka ba da gazawa ba fi niyyatin wa basiratin a cikin niyya da kuma a kan hankali na nake bana wata irin taka wasirku munji kulla fa'is da kuma gaskiya wacce ke tsirtar da duk mai cin nasara inni la arju an uqima alayka na'ihatul janais ni ina fata na zama sanadiyar da za a tsayar maka da zan sa mata masu kukan mutuwa su maka kuka ni ne sanar da kukanka mutuwa kukan mutuwan ka min barbatin na jila'a zan maka duka wanda yake mai karasa ka mai kashe ka yi zikiru ha inda al-hazuzahis wanda za a dinga labarin dukan nan da zan masu ran da zan maka za a dinga labarin shi sai da ake labarin wani bala'i ba ka ce kai dan bala'i bane to sanin da zan maka dinga za a labarin bala'i sai an kawo kwatance da shi wannan daga cikin mawaƙin na sayyidina ali wanda ya faru yauma ainihin wato yauma khandaq ko to ina ganin ah, karatu ya karatu amma za mu kwana nan insha Allah eh, eh? ba ke eh, matashi ya ce wancan yomu handak sai mu tashi akan yomu haibara idan mun zo insha Allah abinda muka faɗa ne muna fata Allah ya mu ladan shi Allah ya gafata mana kurakuran da suka faru gare mu Allah ubangiji ya tsare mana imamu ya gyara mana tarbiyyar iyalanmu da ƴan uwanmu da ƙasarmu Allah kawo mana gyara a ƙasar nan dangane al'amari na tattali da siyasa da zamantakewa da tsaro da sauran al'amuran rayuwa da addinin mu Allah ka samu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wajen wannan hadisin yace qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uskus dan hawa dutsen nan akwai hadisin da wani siga ne da banko